Thank you. Balaro ba yan, Amay? Balaro, balaro ba doon? Ganyan eh. Well, she's not going to buy. Thank you. da haka ita mutuwa a kullum ruwa ha'ibin fara karewa ranar adam da ka zo za ka mutu da kada an ta zaune in akalla lokacin guzuri ya yi